tarukin uwar jiki babu mai fushi da ke Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Ba ana rawa na da Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jama'a Lice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara ne da wasiƙar Malam Ibrahim Baba Sa'idu. To. Ya ce ya ake kamuwa da ciwon ƙaba ne? To ciwon ƙaba da yadda ake kamuwa da shi ba wai kamuwa ake yi da shi haka ba hajiya. To kin san da Allah ya jikin ɗan Adam kamar wurin gwiban mutum da tsakanin ciki da inda huhun ɗan Adam yake da fatan nan eh. da kuma wurin cibi to wani lokaci domin wani dalili fatar da ke waɗannan wuraren kamar tantani ne wani lokaci sai karfin su ya ragu to in ya ragu sai abin da ke cikin cikin mutum kamar su hanji sai su fito ta wurin to haniya hmm. din kenan abin da ake kira haniya kenan rashin karfin wurin ne wurin ya karfin shi yakan ragu ko fatan ba ta da karfi wurin to sai abubuwan da ke cikin cikin ɗan sai su fito ta wurin to abin da ake kira haniya kenan to likita in suka fito akwai abin da za a yi Eh in ya fito yawanci abin da ake za a tura shi ne sai a gyara a ɗanke wurin eh, a ƙara ƙarfin wurin haka ake yi wato aiki za a yi ma mutum ke eh aiki za a yi ma mutum ko kuma kamar nan kasashe in dai abin bai tsanani ba abin ya soma ne akwai wani irin kaman kaman belt abin da ake iya ɗorawa za ka iya ɗora da wani kaman kulu haka zai matsa wurin sai ka ɗaura amma an ce an fi so a yi aiki a gyara wurin ya fi amfani. likita da kace za a ɗaura mutum zai ɗaura ne kamar belt? eh kamar belt zai ɗaura wannan eh kamar musamman na ƙuibin mutum haka eh. to irin wannan an bashi zai ɗaura ne kullum ya kwana da shi ya tashi da shi ne? a inda ya soma daga farko farko amma daga ƙarshe ya fi kyau a yi aiki a gyara wurin. to ba a eh. ba da magani magani kawai. ba magani aiki aiki a gyara wurin don wurin ta ƙarfin ta ya ragu ne wannan fatin da ke wannan wurin karfinsa eh, ya ragu to dole sai an je za a tara fatar a ɗinke ta sai wurin ya zama kamar ya gyaro yan karfin shi ya ƙaru sore yadda kayan cikin ba za su fito ta nan ba kamar wani lokaci kamar irin su hanji da sauransu na iya fitowa to illarsa ne in ta fito abin yakan iya matse hanjin yadda jini zai bai bin hanjin to in yake wannan haka to wannan ɓarayin hanjin da ya fito wannan zai mace don ba jini to wannan ya faru to in ba hankali yana ya halaka mutum Ana gado? eh ana iya gado yanda jikin dan adam yake waɗansu za a ga jikinsu su yanda Allah ya yi su kenan to waɗansu mutane na iya gadon shi eh to Allah ya ke. Eh. amin amin to malamin ya ce akwai rigakafinsa ne eh to kamar mutum na aikin da yake ɗauke-ɗauken kaya da sauransu ko irin abubuwan da mutum ya hankali yana yadda yake ɗaukan kaya masu nauyi don lokaci irin wanda kike ɗauka abu yana rage yana sa wurin ya rinka fatar jikin ko na baya ko na wurin ya rinka ja sosai shi yasa lokaci ana so mutum ya hankali yana yi ko kuma lokaci kan san mutum na ɗaukan abubuwa masu nauyi yakan sa irin belt mai faɗi wanda zai rage ƙara ƙarfin bayansa da da gurin ƙasan cikinsa eh to likita akwai alamomin da mutum zai lura da su ne eh wani lokaci zaka ji kamar wani lokaci zaka ji cikin ka wani lokaci kamar yana ɗan kumbura haka wani lokaci wurin ma in yadda so ma za ka rinka jin zafi kamar allura ke cizon ka, in abin ya son fitowa yana kama fatar. Mm-hmm. Eh to dole mutum ya hankali inda mutum na tsammani da wannan dole ya saurayi ji wani likita a gyara mashi wannan wurin. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. Shi kuma Malam Buba mai goro a can gashiwa. To. Yana so ya san me ke kawo ciwon makoko ne. abin da kika ce makoko kin san shi wannan abin da ke kan gaban wuyan dan adam eh. to wani lokaci akwai abubuwan da halitta da ke fitowa daga wurin to wani lokaci wani lokacin abin waɗannan abubuwan halitta yadda aikin yake aikinsa wani lokaci yakan yi yawa yadda abubuwan sai ko ciwo samu wannan shi halittin da ke gaban wuyan dan adam to in ciwon same shi yake sa ya kumburi haka To likita eh. akwai wasu kayayyakin abinci ne da mutum in bai cin su yake kamuwa da wannan ciwo koko me ke kawowa? To akwai yawanci akwai wani abu da ake kira ayodin da ya kamata mu rinka samu a abincinmu. Eh. To wani lokaci in mutum na bai samu wannan sosai to wani lokaci yana iya kawo wannan to kuma kin san kamar nan kasashen kamar kin san kamar su gishirin su kullum in kika lura ana sa ayodin. Eh, to duk wannan yakan taimaki wannan irin wannan ciwon hajiya. To idan mutum ya kamu da wannan ciwo ana iya bashi magani ne a wurin yana ya ya narke ko kuma ya zan faɗi ne ko kuwa dole sai an akwai maganin da ake bayarwa wanda zai rage tsananin ciwon hajiya wani lokaci ya tsanani ma dole sai an gyara shi sosai wani lokaci an je an yi aiki ai aiki a fitar eh a fitar da abin nan ne eh hajiya kuma aka fitar din dole a rinka ba mutum magani wanda zai rinka sha kowane lokaci kuma ah, idan har ta kai jallin da aka ma mutum aiki din maganin da za a bashi zai ta sha ne har iya rayuwarsa <laughs> eh domin kin san wannan abin halitta yana fitar da wani abu da ke taimakon jikin ɗan adam rinka aiki yadda ya kamata to eh to Allah ya sauke <laughs> amin amin to sai kuma wasikar Ibrahim Buba Sa'idu Shi kuma ya ce wai wani mataki ko kuma wani abu ne ya kamata a yi idan mutum ya shaƙi guba. To ya danganta da irin guban da mutum ya shaƙa hajiya. to akwai waɗansu waɗansu waɗanda in mutum ya shaƙa haka wani lokaci sai an ba shi kamar iska sosai to amma wani lokaci inda mutum ya shaƙa dole a yi sauri a fitar da shi a inda yake shaƙa wannan abubuwan to in mutum ya tsaya inda yake shaƙa wannan guba ɗin to wani lokaci in kwana yana iya halaka mutum. wato yana ƙara shaƙa ke yana ƙara shaƙa domin shaƙan na wani lokaci in ba hankali kan ka ɓata huhun ɗan adam saboda haka in kana tsammani dole ka fito inda iska ka fito fili inda akwai iska sosai. to bari mu yi eh. gwari-gwari. eh Idan kamar mutum ka san misali a kamar wuraren da ake fama da da sauro. Eh. To, ka san galibi akan fesa wannan maganin sauro ɗin. Eh, eh. To, misali a ce mutum ya shaƙi maganin sauran nan da ake fesa shelters ɗin nan me ya kamata a yi ma mutum? Inda mutum ya shaƙa da yawa dole a kai shi wani likita, ko kuma shi yasa a lokaci in za ka yi ma shelters ɗin ne ka yi ka rufe ɗaki ka bar ɗakin. kaman awa ɗaya awa biyu? awa ɗaya awa biyu inda bayan nan duk iskan abin ya so ya fita mata gefe gefe kuma ya kashe sauran bai kamata ka fetsa shelters kuma ka shiga ɗakin ka kwanta ba. to misali kuma ka san dai tun da kasashen mu ana fama da zazzabin cizon sauro kuma sauran nan ke eh. haddasawa eh. akwai maganin da ake kunna kaman turare shi eh. ma maganin sauro ne Eh. wasu suna kunnawa kuma in sun kunna din a ciki suke za su shiga turaren na fitowa turaren na fitowa suna ciki eto eh waɗansu yadda masu yin shi wani lokaci sukan gyara yadda abin yake amma yawanci in kana da wannan dole ka samu da iska zai rinka shigowa ɗakin kada ka rike rufe ɗakin dindin ko kuma in ka sa kamar yadda ka ce din ko wannan din in hayakin yi mutum ya bar ɗakin sai hayakin ya ya shigo in ya ragu kuma ya kashe sauran sai ka shigo domin ko kuma in dai kana da kamar irin rariya rariyan window din nan eh. to ka dan bude window inda iska zai rinka shigowa abin da kawai za a iya ma mutum kenan a maza eh. maza a kai shi wurin likita ba eh kuma a fitar da shi inda zai samu iska sosai eh, eh to Allah ya sauwaƙe amin amin fata kuma wannan bayani da kai ya gamsar da shi Malam Ibrahim Buba Sa'idu da kuma sauran masu mu. To likita sai kuma wasiƙar Maciu Garba daga can Kaduna. To. Ya ce me yasa ne idan mutum ya yi wanka musamman da safe sai ya ga tururi yana fitowa daga jikinsa. Shin wannan yana da wani nasaba ne da ƙoshin lafiya? a ba shi da wani nasaba abin da ke faruwa in dai kai wanka kin san ruwan yawanci yawancin muka amfani da ruwan zafi eh, da safe eh. to in akwai sanyi to zafin ruwan nan da sanyin nan suka haɗu shine ke kawo tururin yawanci amma ba wani ba wani illa ba ne hajiya kuma ba shi da nasaba da wani ba nasaba ba shi da wani nasaba to malamin ya sake wata <laughs> tambaya to ya ce wai me yasa ne wasu maza suke yin tambi ne yanayin jikin mutum ne ko yawan cin abinci ne Ko kuma wata alama ce ta cuta. Abin da ke sa maza ke tumbi hajiya shi na farko an mutu so manyanta a kowane irin kamar teɓa da ke wurin cikin na yakan karuwa karu kuma yawanci mukan ci abinci ko ba motsa jiki to rashin motsa jiki din nan da cin abinci da yawa sannan ka ci abincin ka kwanta to duk wannan ke kawo wannan kuma wani lokaci mukan ci ci abubuwa masu maiko da yawa ko ka cin abincin da yawa to in ka so manyanta ya kamata ka rage abincin da ke sha kuma ka dan ƙara motsa jikin ka kaɗan in ba haka ba wannan cikin zai ta girma kuma wannan cikin ba shi da amfani. To galibi kuma likita na lura cewa zaka ga mutum zaka gan shi siriri ne. Eh. amma da mutum ya kai shekara arba'in ɗin yana ɗarawa sai ka ga ya ɗan yi jiki. Eh, abin da ke faruwa kin san da ka so manyanta eh. jikinka bai narkar da abinci yadda yake yi lokacin kana kana da kuruciya kana da kuruciya to shi yasa a wani lokaci akan eh, yanda tura ke cewa metabolic rate to yakan ragu <laughs> to yanda abinci ke narkewa a jikin dan adam shi yasa a wani lokaci akan so in dai mutum so manyanta ya rinka canza yadda yake cin abinci ya rinka dan motsa jiki ko da takawa ne za ka yi ka dan taka ka rinka kuma ka rage yadda abincin da kake ci da yawa kin san waɗansu mu kullum da muna da kuruciya har muka ma manyanta ko za mu ta ci abinci mu ta tafkawa ne eh. in ka so manyanta ya kamata ka rage yawan abincin da kake ci wanda kan taimakawa <laughs> eh, kuma ka motsa jiki to ga kuma ce <laughs> ciye-ciyen banza an mutum yana yaro eh. to to likita akwai kuma wasu mutane da zaka ga tun suna tasowa sai ka ga suna da jiki to akwai dan waɗansu halitta ne yanda Allah ya suke kenan yanayin jikin mutum kenan jikin su ne zaka ga wadansu mutane suna da kiba in kuka dubi iyayensu da kakannin duk suna da kiba to wannan gadon shi suka yi. To kamar yadda ya ce ko kuma wata alama ce ta wata cuta akwai kiban da yake zama alama ce ta cuta. Akwai waɗansu waɗanda suke da kamar ciwon zuciya da sauransu inda zuciyan ba ta aiki da ka za ga mutum duk jikin shi a kumbure. To. Eh. A saboda haka in mutum ya ga haka kai ya zaci kiban Allah da annabi ne. Eh inda su kafan shi ko ina na kumburewa to ya kamata ya saurayi jiran likita. To, eh, wannan ba a kiban lafiya ba ne. A'a to Allah ya eh. sauwaƙe. Amin amin. To likita da alama lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar